الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم ترك وطن ذو القعدة hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da 9 ga watan a jun shekara ta dubu miladiya muna cikin karatun littafin sayyid bukari, yau za mu tashi babu kaunin layi ta'ala in tsalaki mala'ikatu ya maryamu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول باب باب قوله تعالى باب inda Allah ta'ala yake cewa izi qalatil mala'ikatu ya maryam lokacin da mala'iku ke cewa ya maryamu inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min ismuhu al-masih ibn maryam cewa lalle Allah yana miki albishir da kalma daga gare shi hmm. sunan wannan kalma almasihu ibn maryam almasihu isa ibn maryam sunan shi almasihu isa dan maryam wajihan fi duniya wato mai daraja ne a duniya kuma da lahira wa minal muqarrabin kuma yana daga cikin muqarrabai a nan duniya mutum ne mai daraja a lahira ma mai daraja kuma yana daga cikin muqarrabai na kusa da Allah subhanahu wata'ala ila qawlihi fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun har inda yake cewa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun hmm. idan Allah ta'ala ya hukunta al'amari kawai Allah yana cewa ne zamo sai ya zamo an gane wannan ko to saboda haka ita Maryam alaiha salam lokacin da mala'ika ya zo ya mata albishir da samuwan da ai tana mamaki yaya za a yi ta samu da cikin wannan hali alhali ba ta yi alaka da ɗa namiji ba ai shi ne ya gaya mata kazalika Allahu ya ma ya sha haka Allah ke aikata abin da ya ga dama in ya hukunta al'amari fa inna ma ya kulu lahu kun fa yakun kawai yana cewa ne zamo sai ya zamo an fahimci wannan na'am to kaga wannan kenan na'am yubashiruki wa yabshiruki wahidu eh wato a larabci a ce yubashiruki ko a ce yabshiruki duk abu ɗaya ne hmm. duk fasarar su inna allaha yubashiruki sannan akwai wata kira'a inna allaha yabshiruki lalle Allah yana miki albishir wajihan sharifan ai annabi isa sharif wajihan mai daraja ne shi wa qala ibrahim almasihu as-siddiq ai ma'ana almasih me ma'ana almasih wato ibrahim an-nakhai yana cewa almasih shine as-siddiq hmm. wato mai gaskiya kun gane ko kenan ana iya samun mutum ya zama to annabi kuma ya zama siddiqi hmm. wannan shine raddin da wasu suka yi wa masu cewa maryam alaihar salam ba annabiya bace ita suka ce idan an ce maryam annabiya ce ya za a yi ta zama annabiya kuma ta zama siddiqiya mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khala min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa ko an ce mahaifiyar annabi isa siddiqiya ce to tunda siddiqiya ce zai yi ta zama annabiya kuma masu wannan fahimta to ga annabi isa an ce ainihin masih an ce ma'anan masih siddiq sannan kuma ga wasu fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiya annabi idris an kira shi siddiqan kuma an kira shi annabi ashe ana iya haɗa guda biyu mutum ya zama siddiqi kuma ya zama annabi babu karo tsakaninsu su wa mujahid ita eh, to wannan ne fasarar wa ibrahim an hmm. amma shi shi kalmar masih yana ɗaukan fassarori da yawa an gano wannan ko imamu tabari yana cewa abin nufin ibrahim da wannan wato lalle allah ya shafe shi sai ya tsarkake shi daga zunubi allah ya shafa wato ma'ana allah subhanahu wata'ala ya shafe shi shafa irin nasa ya tsarkake shi daga zunubi wannan fa'il din na bi ma'ana maf'ul fa'il bi ma'ana maf'ul abin tsarkakewa almasi wato abin shafa an gano wannan ko amma shi dajjal an kira shi da suna almasi shi dajjal za ka kira masi a fa'il bi ma'ana fa'il ai mai shafan mutane dajjal yana iya shafan abu yana shafan ainihin ƙasa sai ce wa ƙasa ta fitar da tsiro sai ga tsiro ya fito misali ko kuma an ce an kira dajjal da suna masihu dajjal likaunihi yamsahu al-arda don kasancewan shi yana shafan ƙasa bi ma'ana yana yawo a doron ƙasa an ce an kira shi da wannan ne li'annahu mamsuhul ain an ce an kira dajjal da suna masihul dajjal domin yana da shafaffen ido idan shi kawai ya shafe haka kaga ya zama fa'il bi ma'ana maf'ul an gani mamsuhul ayin masih bi ma'ana mamsuh an ce wato annabi isa alaihi salam shi kuma masih na annabi isa an kirkiro shi ne daga masahal arda li'annahu lam yakun yastaqirru fi makan domin annabi isa bai kasance yana tabbata a waje ba in ya zo nan yayi da'awa zai yi intikali ya koma can yayi da'awa ya yi intikali ya koma yayi da'awa to saboda yana yawan siyaha a doron ƙasa ya tashi daga nan ya koma can to sai aka samu suna almasih almasihu isa bin maryam wannan shine fahimtar wasu li'annahu lam yakun yastaqiru fi makani wasu ce an kira shi da suna masih li'annahu kana la yamsahu za'aha illa bari'a ya kasance baya shafan duk wani ma'abocin aibi sai ya warke duk ciwon da kake da shi annabi isa alayhi salam idan ya shafe ka sai ka warke an gane wannan ko to kaga wannan shine dalili da aka sami suna masi yana shafan mutane su warke da izinin Allah subhanahu wata'ala sannan wasu ka ce a'a li'annahu a li'annahu musiha bidun baraka domin an kira shi masi saboda an shafe shi da wani mai mai albarka annabi zakariya shi ya shafi annabi isa da wani mai bai albarka sai aka sami suna almasi an gane ku a ah. wato an ce ana kiran shi da suna masi in ji wasu malamai ya annahu kana mamsuhul akmasain ya kasance yana mai shafaffan madankwarin kafansa madankwarin kafansa wato baya taba kasa wato kai madankwarin kafansa shafaffe ne ba wai irin nawo bane wanda yake ya dan lokaci kasan kowa inda yake saka wannan za ga akwai dan tudu akwai dan rami haka a kafan to shi kafan shi shafaffe ne kawai flat to shi yanzu aka kira shi da suna mace saboda yanayin kafan shi ya bambanta da kafan sauran mutane an ce kai an kira shi da suna Masi ne li annahu kana khamilan domin ya kasance shi boyayye ne ba shahararre ne. ana cewa masahullah ay khalaqahu khalqan hasanan akwai masu ganin ma'ana masihan ai jamilan kyakkyawa an gani in an ce masaha hulla ai khalaqahu khalqan hasanan ai Allah ya halice shi halitta mai kyau an gani to sannan imam ad daudi yana cewa li annahu kana yalbasul masu domin yana sanya tufafi mai gashi wanda aka je mai shi misali a cikin malamai sun tattauna akan wannan kalma na masih an gane ko amma abin da ya fi tabbata a wajen malamai dangane da shi shine ya kasance yana shafan mutane suna warkewa da izinin Allah an gane amma duk sauran fasarorin gaba ɗaya malamai sun faɗe su gwargwadon fahimtar su Allahu a'lam na'am wa qala mujahid sanan mujahid yana cewa al-kahlu al-halim wa yukallimu an-nas fil wa kahla an gane yana magana da mutane a majanyin goyo kuma sannan kuma ya yi magana da mutane lokacin yana ɗan dattijo to sai shi yana fasar wai ma'anan alkahal a nan wajen alhalim mai haƙuri shi ne fasarar shi a wajen shi an gani amma abin da ya fi tabbata shi kahal shi ne wanda daga talatin da uku zuwa arba'in ana kiran mutum kahal daga talatin da uku zuwa arba'in suna kiran shi ainihin kahal an fahimci wannan ai Wani min as wani ya ce alkahal al sannan abu ja'far yana cewa inna hadha la yu'rafu fil lugha lalle wannan wato alkahal kahal bi ma'anar halim ba a san shi a lugar larabci ba shi kahal a wajen larabawa shine manna nahazal arba'in shine wanda ya kusanci arba'in ya kusan kai arba'in au qaraba hadidai wakila man da talatin wasu ka ce kahal din nan shine wanda ya ƙetare shekara talatin wasu ka ce a'a wanda ya kai shekara talatin da uku shine kahal an gane wannan ko to amma abin da ya bayyana mujahid ya fassara shi bi lazimi bi algali an gane domin galiban mutumin da ya zama ya kusan kai arba'in yana kasancewa ya samu natsuwa na jiki da natsuwa na zuciya da zaran ya kai arba'in kuma za ga halittarsa ta cika to shi mujahid kenan ya fassara ne da lazim an gane wani ko ba da malzum ba misali saboda haka wato annabi isa zai yi magana da mutane a wayukallimun nasu fil mahad zai yi magana a majanyin goyo sannan kuma zai yi magana da mutane in ya zama kahal aka ce to kaga magana da mutane a majanyin goyo mu'jiza ne shi karamin yaro jariri ya yi magana mu'jiza ne to ya kamata kuma a ce maganar da zai yi shi ma kahalan ya zama mu'jiza an fahimta to wasu malaman tafsiri sun ce annabi Isa alaihi salam an ɗauke shi zuwa sama kafin ya kai kahal to zai dawo lokacin yana kahal a lokacin da yake kahal to a lokacin ne zai yi magana ga mutane kowa zai yi mamaki yaya za a yi an ɗauke mutum shekaru dubbai ba a ganin shi sai kuma ya dawo duniya kuma ya ci gaba da magana ya kamata a ce ya riga ya mutu an manta da shi to wasu mutane sun yi baɗi ƙarƙashin wannan aya abin wakala ɗin nan gawon annabi isa alaihi salam Inda idan har ya tabbata in ya tabbata cewa an ɗauke shi kafin ya kai kahal to ya nuna in ya dawo ya yi magana ga mutane yana matsayin kahal to wani mujiza ne shi ma kamar yadda yake ya yi magana yana jariri mujiza ne to in ya yi magana yana kahal shi ma mai wani mujiza ne wani mujiza ne na biyu kuma in ba mujiza ba mene ne amfanin Allah ya ambaci maganan ai eh, Allah ya ambaci abin da zai nuna fa wannan al'amari maganan shi a matsayin yana majinyin goyo wani abun mamaki ne to kazalika maganar shi yana kahal shi ma abin mamaki ne Allahu a'lam na'am wal akma shi kuma akma man yubsiru bin nahar wala yubsiru bil layl shine wanda yake gani da rana baya gani da dare shine akma a wajen wasu malaman luga na'am wa qala ghayruhu man yuladu a'ma wasu ka ce a'a akma shine wanda aka haife shi yana makaho wannan shine yafi inganci annabi isa in aka haifi mutum yana makaho annabi isa yana masa addu'a in yi addu'a ya shafe shi sai ya warke an gani kaga wannan ya fi zama mujiza an haifi mutum makaho ya ɗaya tsammani ma kwata-kwata yana ganin da wuya ya taɓa ganin duniya sai annabi isa ya masa addu'a ya warke an gani na'am حدثنا adam حدثنا شعبة عن bin بن مرة قال سمعت مرة مرة Hamdani. يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي فضل عائشة على النساء falalan aisha akan sauran mata ka fadalin sarid ala sa'irin ta'am kaman falalan saridu ne akan sauran abinci a wajen larabawa sarid yana daga cikin abinci wanda yake fiyayyen abinci an gane wani nau'i ne na tuwo wanda ake hada shi da ake yayyanka nama kanana kanana a hada da shi idan mutum yana cin shi yana hadawa da nama yana ci yana hadawa da nama a takaice da shi wannan sarif din yana daga cikin fiyayyen abinci na larabawa kamar yadda mu yanzu menene fiyayyen abincin mu menene fiyayyen abincin yan Najeriya shinkafa to ai shinkafa yakan zama fiyayye wato dangane da yadda aka sarrafa shi ne wasu na cewa wai ba tuwo ba da yake sa abinci ya samu ba tuwo ba ne mai darajan wato kayan haɗin shi ne shi ma shinkafa ba shi ba ne mai darajan yadda aka yadda aka haɗa shi ne na basan gane wannan to a takaice su larabawa suna da abinci da suka fi so shine sari to ita Aisha radiyallahu anha falalanta akan sauran mata kamar falalan saridu ne akan sauran abinci kenan a nan wajen babu wani mai daraja kamar aisha a cikin mata kenan da zahiri da wannan ne wasu malamai suke fifita aisha akan sauran duk matan manzo sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko to amma kuma idan aka duba wani hadisi kuma daban sai kuma a ga yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fifita khadija radiyallahu anha an gane sai ka ga malamai gaba daya sun yi tawakkufi wasu malamai kuma su yi iya kokarin su ce ta bangare kaza kamar ibn taymiya shi ya iya kokarin sa yace ta bangaren ilimi da kuma kasancewa ita kadai ce budurwa wacce manzo Allah ya aura a cikin mata da kuma ilimin da Allah ya bata kul hal yasawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun ta wannan bangare ta fifici duk matan manzo Allah har Khadija amma ta bangaren sabiqa wa ya riga musulunta wane ne ya riga yin dawainiya ga musulunci an gane ta ba manzan Allah kariya da dukiyarta ta ba shi kariya da ainihin danginta da sauransu to irin wannan kokarin da ta yi wajen ganin ta ba manzan Allah kariya don isar da sako to ta nan wajen ta yi tuntunkau ta yi zarra an gane wani ko ta saboda haka kowace daga cikin wayannan mataye suna da daraja irin nasu ba za ka iya cewa lalle ga wanda ya fi daraja ba la yastawi minkum man anfaqa min qabl ta yi wa ƙatar. ulaika a'zamu daraja min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna ko na'am kamula min ar-rijal kamala min ar-rijal kathirun wato da yawa daga cikin maza sun kammala akwai mazaje da yawa da sun zama kammalallu mutum su ga annabawa ko ba haka ba ga annabawa ga siddiqai ga shahidai akwai mazaje da yawa da suke da kamala ولم يكمل من النساء nisai illa maryam عمران amma babu wanda ya samu kamala daga cikin mata sai maryam bintu imran wa asiya da asiya matar نسوني ماتا su سكا mata wanda suka samu kamala a cikin sauran mataye mafi yawan mata suna da nakasu kun gane wannan ko walaisa zakaru kal unsa wato mataye ba sa zamantowa kamar maza saboda kaga da wannan yanzu an ce falalan aisha akan sauran mata kamar falalan saridu ne akan sauran abinci sannan kuma mata da yawa sun samu kamala amma babu wanda suka samu kamala daga mata sai maryam ainihin diyar imran da asiya matar fir'aun a wannan hadisi ba kawo khadija ba ko idan muka duba doron wannan hadisi babu khadija a cikinta to yanzu da ainihin ita maryam alaihi salam da asiya da aisha wa ya fi daraja maganar da manzan Allah ya faɗa a farko ya nuna falalan Aisha ga sauran mata kamar falalan saridu ne sai nuna kamar Aisha ta fi sauran mata daraja to sai kuma gashi nan waɗannan sun sun zama kammalallu Aisha ta kammala Aisha kamila ce ko ba kamila ba ce mutum da dai ta zama falalan ya fi na sauran abinci falalan saridu ya fi na sauran abinci kenan saridu cikakken abinci ne tunda duk wani abin da ake bukata a sanya sinadarin da ake sanyawa a yi saridu a ciki duk wani abin da ake sanyawa na girki ana sanyawa a cikin shi wanda larabawa ke sanyawa a shi abinci ne kammalalle misali an gane kenan ita ma aisha ta zama kammalalliya allahu a'lam na'am wa qala ibn wahab ibn wahab ya ce akhbarani yunus an ibn shihab hmm. qala haddathani sa'id ibn musayyab anna abu hurairah qala na'am samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kol yake naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa nisa'u quraishin khairu nisa'i rakin al-ibla matayen quraishawa sune fiyayyin mataye da suka taba hawa rakumi hmm. an gane matayen quraishawa sune fiyayyin mataye da suka taba hawa rakumi ahnahu ala tiflin su suka fi tausayi ga jariri matayen quraishawa sun fi kowa tausayi ga jariri wa ar'ahu ala zawjin fi zati kuma sun fi tsananin kulawa da miji ga abin da ke hannunsa suna tsananin kulawa sun fi kowa tsananin kulawa da miji da kuma abin da ke hannun miji na dukiya wato suna kulawa da miji suna kulawa kuma da dukiyarsa a nan ne ake gane falalan mace idan ka auri mace ya zama to tana tsare ma wato tana tsare kai kanka tana kare ka daga tana tana saka samu iffa ta sa ka tara kanka daga zina duk wani abu da zai sa ka sa ido ga sauran mata tana iya kokari wajen ganin ta kange ka an gane sannan kuma dukiyarka tana iya kokari wajen ganin ta tsare ma dukiya ba ta ma bannan dukiya ba ta kuma yarda wani ya ma bannan dukiya na ba ta gano wannan ba ta tsora ma nauyin da ya fi ka. irin mata yadda duk wani anko na duniya da lahira zai sun sa ma kuma ta irin wannan tana da kawaye sun fi talatin kowace za ta yi aure an kwanta ga danginta an kwanta ga wasu ma har wasu kolik ma tana da wasu kolik da suke aiki a waje da duk an kowace su na batan gane gudunmawa gudunmawa gudunmawa gudunmawa gudunmawa abin ya yi yawa na batan gane wannan tun kana iyawa ma har sai ka zo ka koka to irin wannan su wa'annan suna tsananin kulawa da miji su tsare shi daga fadawa cikin haram sannan kuma suna da sifa na menene ar'ahu ala zauji ar'a'u ala zauji fi suna da tsananin tsarewa ga miji ga abin da ke hannunsa dukiyarsa an gano wannan ya ƙulu abu wurera zalik ya faɗa bayan wannan magana walam tarka maryam binta imrana ba'iran qattu maryam binta imrana ba taba hawa raƙumi ko kaɗan ba na'am to menene wani fikiyo yake sai fitar a nan wajen an gane wani fikiyu abu wurin da ke so ya fitar yanzu da maryam da khadija wacce ce ta fi daraja a nan wajen ya nuna fiyayyun mata matayen ƙurashi fiyayyun mata da suka taɓa hawa kumi wanda suka fi tausayi ga jariri suka fi kulawa ga miji su ne wato su ne wato su ko da hmm. abin da ke hannunsa to kaga anan ya ce fiyayyen matan da suka taba hawa rakumi to a wani hadisi ya fito ya ce fiyayyen matan da suka taba hawa rakumi khadija ya fito ya faɗi wannan misali an gano wani ko to a nan wajen ya sa khadija ita ce fiyayyen mace daga cikin matan da suka taba hawa rakumi to sai abu rage cewa kuma maryam ba taba hawa rakumi ba kamar yana ishara cewa ita maryam ba ta shiga cikin wannan bibikon fifikon ba wannan ya keɓanta ne ga masu hawara kuni kawai an gano wani ko wato falalan da ya zo game da khadija da fadima da aisha wato yana da alaƙa ne da dukkan mataye an gane sai dai maryam kawai dukkan mataye da khadija da aisha da fadima da aka ce ta ce shugaban mata aljanna falalansu ya keɓanta ne ga masu hawa rakumi kuma su wane ne suke hawa rakumi su ne larabawa su su maryam alaihar salam zamanin su ba su hawa rakumi an gani kenan a nan wajen an cire maryam maryam ta fi su daraja shi abu hurera cikin sa kenan maryam ta fi su daraja ce da ita ba taba hawa kumi ba ko manzo Allah na magana fiyayyen mata yadda suka taba hawa kumi a cikin su ne shawa. an gane wannan ko to shine ibn hajar ke cewa a nan wajen cewa wal fadl warid fi khadija wa fatima wa aisha huwa bin nisba ila jami'in nisa illa man qila ha nabiyya falalan da yazo game da khadija da fatima da aisha dangane ne ga dukkan mata gaba daya sai dai wanda aka ce ita annabiya ce an gane wanda qila ha nabiyya ita cewa maryam maryam akwai daga cikin malamai da dama daga cikin malaman sunna irin su ibn hazm al-andalusi irin su imam al-qurtubi da ire-iren masu ganin cewa maryam annabi ya ce an gano marga mun bayani a can baya sai ke cewa fa in sabata fi haqqil mar'a annaha nabiyya fa hiya kharija bi shar idan ya tabbata ga haƙƙin ita maryam ko wata mace cewa ita annabi ya ce to ita ta fita da shari'a wato cewa ta tabbatar da ita a ciki duk mata da suke da daraja irin su ba masu daraja kamar su khadija da fadima da aisha a gani sai dai wacce aka ce ita annabiya ce ita cewa maryam da kuma a'a da kuma asiya ko li'anna darajatar nubuwa la shay'a ba'daha domin darajar annabta babu wani abu bayan sa fa khadija ba annabiya bace aisha ba annabiya bace ashe in ya tabbata cewa maryam da kuma asiya annabawa ne to an cire su a ciki su sun fi su ba za a hada su da wayannan ba wa in lam yanzu fa yataju man yukhrijuhunna ila dalil dalilin khas kullum kulli hunna in ko bai tabbata ba na kasancewan maryam annabiya to yana buƙatar dalili keɓantacce wanda zai fitar da a wanda zai fitar da nan guda biyu da maryam da asiya to shi abu huraira radiyallahu anhu ya yi ishara cewa lalle maryam lam da fi hadha al-umum ta shiga cikin wannan umumi ba li'annahu quwi li'annahu asalul fadl liman yarkabu al-ibl domin an an kebance an kayyade asalin wannan falala ga mai hawa rakumi wa maryam lam tarkab ba'iran tasduq ita maryam ba ta taba hawa rakumi ko kadan ba kama wasu daga cikin malaman luga sun gita ma wannan magana na abu huraira cewa abu huraira ya yi zaton raƙumi la ya kuna illa milan ibil kawai an ce ba'ir ibil ne kawai ba'ir a gani sai ce wa laisa kama zonna bal yutlaqul ba'ir ala limar ma akan wawaita kalman ba'ir ana nufin jaki amma wannan ya saba ma asali al asalu fil kalam al haqiqa dun al majaz hmm. an gano wannan ko ibn khalawai yana cewa lam takun ikhwatu yusuf rukbanan illa ala ahmira yan uwan yusuf ba su kasance suna hawa wani abu faci akan jakai walam yakun inda hum ibn ba su da raƙumma wa inna ma kanat tahmiluhum fi asfarihim wa ghayriha al-ahmira jakuna su ne suke daukar a cikin tafiye-tafiyen da wasu su an gani mujahid yace wa qala mujahid huna al-ba'ir huna al-himar wannan shine luga haka haka al-kawashi kaga akwai masu ganin haka an gane amma ko masu ganin maryam ta yi filkin kau sun kafa hujja da ayan nan inna allaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin hmm. ya ce maryam lalle allah ya zabe ki ya tsarkake ki ya zabe ki ya fifita ki akan matayen duniya gaba daya to wasu malamai sun yi eh, istinbadi da wannan aya wa astafaki ala nisa'il alamin an gane ala annaha kanan nabiyya ka to lalle maryam tunda an faɗa haka ita annabi ya ce ita an gani? bayan sun ƙara kafa hujja da wannan aya wanda mala'ika ya zo mata gaba da gaba an gani? ya bayyana cewa inni a ya nuna mata cewa fata masala ha basharan sawiya ko a mala'ika jibril ya zo fata masala ha basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ala inna ma ana rasulu rabbik li ahaba laki gulaman zakiya kaga ai ya yazo gaba da gaba sun yi magana yazo ya sauka mata da wahayi kuma yake shi dan sako ne na ubangiji ya zo ne dan ya bata yaro mai sarki suka tattauna da ita an gano wannan ko to wannan da kuma da kuma saratu matar annabi ibrahim alaihi salam lokacin da mala'ika ya zo yana tattaunawa da ita yana ba labarin cewa har tana cewa ya ta a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba ali shaykha inna hadha la shay'un ajib kala na min min amri Allah sai malaika ya ce kina mamaki al'amarin Allah ne rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahaman Allah da albarkar shi ya tabbata gare ku ya ku mutanen babban gida so daga abin da ke karfafa wannan an ambaci Maryam da misalin abin da aka ambaci annabawa da shi misalin abin da aka ambaci annabawa da shi haka aka ambaci maryam alaihi salam da aka ambaci annabawa wazkur fil kitabi maryam cewa wazkur fil kitabi ibrahim wazkur fil kitabi idris wazkur fil kitabi isma'il hmm. kaga ana ta ambata annabawa ne ana ta ambato daga baya zaka ce ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min zurriyyati ibrahim wa isma'il wa isra'ila wa mimman hadaina wa hadaina hmm. eh wa mimman hadaina wa hadaina rahman kharru sujada wa bukiya to ka duba karinan sai ana ta bada labarin annabawa ne to yanda aka ambaci annabawa ka aka ambaci maryam to shi ne hujjojin masu ganin cewa ita annabiya ce an gane to shi ne a shi amma shi abin nan ibn hazam ya yanke hukunci mutane shidda yau abin nan kai a wato shi abul hasan al-ash'ari ya ce a cikin mataye akwai annabawa sannan ibn hazam ya yanke hukunci cewa su shida ne ya ce akwai hawa'u matar annaba adam akwai sara akwai hajara akwai ummu musa wa auhayna ila ummi musa an arbi akwai asiya akwai maryam amma imamul qurtubi bai ambaci saratu ba ko hajara an gane ko imamu suhaili ya ambata ƙarshen littafin arraud daga mafi yawan malaman fiƙiyu cewa wa'annan annabawa ne amma imamul qurtubi ke cewa asahi anna maryam nabiya inji qurtubi abin da ya inganta maryam annabiya ce ba wai manzanniya ba ba wai an tuno ta tayi da'awa ba ita annabiya ce ai manzan zan bai ma'ana annabiya a sannan iya da yana cewa aljumhur jumhur ala khilafi amma jumhur na malamai suna da ra'ayi sabanin wannan suna ganin maryam ya ce ba annabiya bace an gano wani go to saboda haka malamai an karbo daga Hassan Basari yana cewa laysa fil nisa'i nabiyya walakin jin in ji Hassan Basari babu annabiya babu annabawa cikin mata ko cikin aljanu ko cikin aljanu babu shi kuma imamu biki yana cewa an yi sabani ga wannan matsala walam in bi fi zalika shay hmm. babu wani abin da ya inganta a waje na kan wannan matsala ni gaskiya ni ban da abin da zan ci kan wannan abu magana cewa wai akwai wata mace annabiya ko ba annabiya ba da sauransu an fahimci wannan ko to saboda haka wannan shine abin da ke na anan wajen nisa'u quraish khairu nisa khairu nisa'i rakibna jibl ahnahu ala difn wa ar'ahu ala zawj fi zati yadihi يقول أبو هريرة على إثر ذلك ولم تركب مريم مريم بنت إمران بئيرة رسول kenan an cire ta daga ciki an gane ko su ba su fita daraja ba kenan tabahu ibnu akhi az-zuhri wa ishaq al-kalbi an-zuhri masha Allah an dan taba karatun tunda da can ba a doka ma za a yi karatun ba saboda ruwa da sauransu to abin da ya samu Allah ya sa mishi albarka Eh. na akwai tambaya walaikun salam <laughs> na kaji tauraron da aka yi wato menene annabi sai ya yi tarihin annabi tukuna menene abin da yake raji ga annabi idan ya zama to kaga an ce annabi shine wanda aka yi masa wahayi amma ba wai an ce ya isar da sako ga wani bane muka dauki wannan ka'ida wato Allah yana ma mutane wahayi wato dan amfanin kansu ba dan su isar da sako ga wani ba kun gane wannan ko to saboda haka ita Maryam alaiha salam da sauran ai Allah ya musu wahayi Allah da ya musu wahayi ya ce da su yi da'awa wahayin da aka yi musu ba wai su yi da'awa bane da shi an gane idan an yi wa mutum wahayi aka ce kuma ya isan ma wasu mutane ya zama manzo idan muka ɗauki wannan fassara din. sannan kuma idan muka ɗauki fassarar da imamul alusi ya kawo na cewa wannan fassara akwai kuskure a cikinsa a ce wai annabi shine wanda an bashi sako ba ce ga yawa kowa ba to haka ne manyan malamai ma sun fi annabawa amfani kenan tunda su manyan malamai da suke yin da'awa sun karanci qur'ani da hadisi sai suka isar da wannan sako kenan da annabi zai rayu a cikin zamani ya zo ya ga ana barna tunda ba a ce isan ba kowa ba zai shiru ne hmm? to ya hukunci mutumin da ya ga barna ya shiru marar aminku munkaran balgairu jiki. fa illam yastati fa kaza da kuma bani isra'il da Allah ya tsine musu saboda ne kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu da kuma innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda to kaga in haka ce annabi kawai Allah ya bashi sako kawai dan amfanin kanshi ba ce ga yawa kowa ba akwai matsala kenan manyan malamai ma sun fi annabawa amfani an gane wannan ko to shine imamul alusi shi a nashi fassara cewa annabi shine wanda ya zo misali wanda ya zo yana yin da'awa da ainihin da'awan wani annabin da ya gabace shi ya zo yana yin da'awa da da'awan wani annabin da ya gabace shi wato misali kamar ya zo ya ɗauki littafin wani annabi sai Allah ya masa wahayi yadda zai fassara littafin daidai ba zai kuskure ba bambancin shi da malami shi malami baɗi zai yi shi kuma annabi duk wani fassarar da zai yi daga wahayi ne shi ne kamar hadisin nan a kamar ayan nan da Allah ke cewa inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur hmm. ya yahkumu biha an-nabiyuna allazina aslamu lil ladzina hadu lalle mun saukar da at-taura wanda a cikin shi akwai shari'a da haske wato annabawan da suka miƙa wuya ga Allah Annabi annabiyuna allazina aslamu yahkumu bihi lil ladzina hadu suna hukunci da ni lillazina yakubu yakubu bihi da taura annabawan da suka mika wuya ga Allah suna hukunci da at-taura lillazina hadu ga yahudawa to at-taura wa aka saukan ma annabi Musa to bayan annabi Musa ya bar duniya ba sai Allah ya aiko wasu annabawa daga cikin bani Isra'il sai ba su at-taura sai ce musu to ga at-taura nan na ba ku amanin shi zan ringa muku wahayi yadda za ku fassara shi daidai ga bani isra'il su nan ya sunan su manzanni ko annabawa annabawa tunda za su ci gaba da aiki ne da littafin annabin da ya gabace su galiban ana samun annabawa ne a cikin bani isra'il ka a cikin hadisin abu huraira wanda zo cikin sayar bukari kanar banu isra'il ta susu humul anbiya kullama halaka nabi khalafahu nabi wala nabiyya ba'di wa sayakunu ba'di khulafa fayafsurun ya kasance bani isra'il annabawa ne suke shugabancin su duk sanda wannan annabi ya hallaka sai wannan annabi ya zo amma ni babu annabi bayana za a samu khalifofi da yawa bayana za su yawa amma ba annabawa ba an fahimta to kaga da wannan in muka dauki wannan fassara cewa annabi shine wanda Allah ya turo dan ya fassara littafin annabin da ya gabace shi ya karanta da al'umma shi ba wai ya kawo sabon sako ko sabon shari'a ba to yanzu maryam misali alaihi salam an ba su da an ba ta dama ta zo ta dauki littafin wani annabi ta fasara eh ba ba ta ba su daga cikin sauran su asiya da sauran su akwai wanda ya ba su dama su dauki sako na sauran annabi su yi da'awa da shi a'a in dai har za su yi da'awa to ya nuna kenan cewa sun tashi wato sun koma kenan misali suna yin da'awa a matsayinsu na mata suna karantar da maza suna karantar da mata da sauransu to wannan shine dalilin da zai sa a ce to su maryam alaihi salam da sauransu ba annabawa bane su Allahu a'lam matsala ne wanda malamai sun tattauna a akan shi sosai amma dai kasancewar su manzanni kaulan wahidan ba manzanni a cikinsu. wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahlal zikr ba mu taba aikowa gabanin ka face mazaji da muke musu wahayi in kana shakkan wannan ka tambayi ma'abuta ilimi daga cikin malaman yahudawa da nasara in kuntum la ta'lamu in baka sani ba ina fatan gane wannan to Allah bai taba aikowa face rijal suwaye rijal maza to Allah bai taba aiko wanda ya sa ba A gane to wannan shine matsala ne dai gaskiya an tattauna akan shi sosai amma dai abinda zamu iya cewa Allahu a'lam shine mu ce wato babu wata mace annabiya wannan wahayi da aka yi musu ba wahayi bane na su yi da'awa wa auhayna ila ummi Musa an arba'e. ta shayar da yaro ne an gani menene fa auhayna fa menene fa arsalna ilayha ruhana ta masala laha basharan dawiya qalat inni a'udhu bi rahman minka saka magana ne da wato an mata wahayi ne za a mata albishir na da albishir aka mata ba a mata albishir ba wai an mata albishir na za ta yi da'awa ba babu ɗaya daga cikin su masu yin da'awa Allahu a'lam na eh, ita wannan wahayi ne na ilhama wa auha rabbuka ila nahl na ilhama ne wannan amma kaga na maryam irikiri mala'ika yazo sannan na saratu irikiri mala'ika yazo amma na ummu na uwar annabi Musa ita wannan shi ma na ilhama ne kamar yadda usman bin zakarin rinjayar cewa ta shayar da shi amma kuma yanayin abin ka duba kokari na ba ilhaman bane saboda an ce fa iza kifki alaihi fa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin zai yi a ce wannan ilhama kaga ba ilhama bane <laughs> ba ilhama bane na'am eh akwai nasi akwai nasi wanda <laughs> na'am eh kaga wannan an ce wadda raballahu masalan lillazina amanu mar'ata nuhi wa mar'ata lut a a imra'ata fir'aun kai kana ta kana ta abdaini min ibadat a wa daraba Allahu mathalan fir'aun fir'aun iz qala indaka baytan fil janna wa najini min fir'aun wa ahlihi wa najini kaga tunda annabi ya hada su ya ce kamula minan nisa sun kammala ai ba kammala ne sai annabi ba wanda yake zama kamili sai annabi duk wani mutum wanda ba annabi bai na da nakasu irin nashi to irin wannan ne suke ta kafa hujja da shi kan annabcin ta Allahu a'lam insha Allah na'am ai siyasa kawai mulki ko mai kyau ko mara kyau siyasa sunan shi mulki an gane wannan ko shi nake abu siyasa yadda za a yi mulkin mutane shi ne siyasa akwai siyasa shari'iyya akwai kuma siyasa gairu shari'iyya demokradiyya siyasa siyasa su gairu shari'iyya ba demokradiyya tsari ne wanda musulunci bai yarda da shi ba ana fata gane sannan ana maganar siyasa na musulunci ba a sa wannan a ciki shi ba na musulunci ba ne shi shi yana daga cikin hadisin da annabi ke cewa za a samu wasu mutane la ya hata nuna bi hudaya wa la ya san nuna bi sunnati hmm. ba sa neman shirya da shirya na ko ba sa koyi da sunna na shine annabi ya mana ishara za a samu wani irin siyasa ce wanda ake kira demokradiyya la ya hata duna bi hudaya wa la yastannu bi sunnati kuma manzo Allah ya ce su ma duk da haka duk da cewa siyasa ce ciya kada a yi musu tawaye a yi haƙuri da su an gane wannan ko kada a yi tawaye a yi haƙuri sai dai mutumin da ya halatta shi ce demokradiyya shi ma tsari ne na musulunci sai a ce ya yarda shi ne amma in dai bai ce tsari bane na musulunci to yana nan a matsayin mutanen da a tsarin da manzo Allah ya magana za a samu shugabanni fasikai shugabanni kaza azzalibai shugabanni sun manzo Allah ya faɗi irin wannan abubuwa ya yi ishara kuma ya ce wannan zalunci da fasikanci da kauce hanyar su in ba wai kufuran bawaha ya bayyana ba kada a yi musu tawaye إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك ظالم تيمكو كو